Jam'iyyar APC a jihar Niger Najeriya ta ce ta damu matuƙa ganin sunayen wasu masu riƙe da mukaman siyasa daga jihar a cikin jerin sunayen waɗanda suka kafa sabuwar ƙungiyar Reform APC da Buba Galadima ke shugabanta a Najeriya. A wani taron manema labarai shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger, Injiniya Muhammad Imam. ya ci ganin sunan ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Neja ta gabas Sanata David Umaru da kuma ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Lado Sulaja da ke wakiltar ƙananan hukumomin Sulaja tafa da kuma ƙaramar hukumar Gurara. a sabuwar jam'iyyar ta RAPC ya zo masu da mamaki, a saboda haka ya ce sun ba su wa'adin nan da mako guda da su bayyana matsayinsu ko kuma jam'iyyar APC a jihar Niger ta ɗauki mataki a kansu. Sakataren tsare-tsare na APC a jihar Niger Ismaila Modibo ya yi ƙarin haske a kan matsayinsu. A mataki na farko da muka ɗauka shine an ba su dama su gaggauta ƙaryata sa sunansu a wannan cikin wannan sabuwar jam'iyya da ake ƙirƙira na ta 'yan tawaye. In har suna ciki to su gaggauta ƙaryatawa. In kuma har ba su ƙaryata ba da sauransu to mun tabbatar suna ciki kuma jam'iyya za ta ɗauki hukunci yadda ya dace. ko da yake dai ƙoƙarin jin ta bakin sanata David Umaru ya ci tura, to amma na samu nasarar samun Honorable Lado Sulaja ta wayar salula, wanda ya ce a yanzu haka yana wata ziyara a ƙasar India ga abin da ya shaida mun. yanzu gaskiya ni na India ba abin da zan cewa sai na dawo sannan ji ne da ita jam'iyya za ta ce. Kana tare da ita sabuwar jam'iyyar APC wato RAPC wadda Buba Galadima ke shugabanta koko. Ni dai zan magana ki ga maka ni ko da iya rikici ne a yanzu to ba ka tare da wancan bangare na buba galadima kenan to ba na so kamar da na gaya maka wannan al'amari wanda sai mun dawo gida tukuna mun ga abin da ke faruwa sa'annan zan iya magana da yadda suna na shiga ciki. Jigon APC a jihar Niger Abdulkadir Ahmadu na Huntuwa ya ce ɓallewar su buba ga ladiman bai dame su ba. Cin hanci da rashawa da ake a ƙasar nan ne da gwamnatin nan ba ta so shine ba su so shi sa suka koma can suka yi kungiya suna nema su kada wannan gwamnatin kuma ba su yi da tsara ba. Tunda dai masu sharhin siyasar ke ganin ko da ɓallewar su buba ga ladiman ba ta yi tasiri a matakin zaben shugaban ƙasa ba. to kuwa tabbas za ta yi tasiri a zaben wasu jihohin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.